sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar biyu ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Tisila ce tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa likitoci a Najeriya sun ankarar da jama'a cewa cutar coronavirus hauhawa take a ƙasar. Muna tafi da ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar. Daga bisani muna tafi da labarin wasanni daga nan Washington. Bayan nan muna tafi da shirin azumin Ramadan daga bakin matasa. Amma kafin nan a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri. wanda shine magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaƙi da cutar covid-19 hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar covid-19 ta kwantar haka kuma maganin zai iya rage yawan mace-macen da ake yi duk wadda cewar babu shaidar hakan a sakamakon da aka fitar ya zuwa yanzu kamfanin da ke yin maganin glade science ya ce zai bayar da magungunan da yake da su yanzu a hannu kyauta ya kuma ƙara ƙaimin sarrafa maganin bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban koriya ta arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba sai gashi kim jong un ya sake bayyana cikin jama'a a karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani. Gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon. Birni mai tsar kilomita hamsin a arewa da Pyongyang babban birnin kasar. Nan take dai kafan labarin ta gwamnati bata wallafa wani bayani mai dauke da hoto ko bidiyon Kim a wurin ba. wanda aka ce ya je tare da kanwarsa kim yo jong da sauran manyan jami'an gwamnati jita-jita game da halin da kim ke ciki ta fara bazuwa ne bayan da ya kasa halartar bikin zagayowar wani muhimmin al'amari na siyasar kasar rana goma sha biyar ga watan afrilu rabon da a gan shi a bayyana jama'a tun ranar goma sha ɗaya ga watan afrilu. Filo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohin Najeriya suka kasance cikin dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a kasar. Likitoci a kasar sun yi gargaɗi da a yi karatun tanatsu saboda a cewar su cutar COVID-19 yanzu hauhawa take a cikin kasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. Ya zuwa yanzu sama da mutane dubu biyu ne suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya. Da hakan ke gwada cewar yanzu cutar sannu a hankali na ƙara samun gindin zama a ƙasar. To shin me hakan ke nufi kenan a sha'anin kiwon lafiyar ƙasar? Tambayar kenan da na wa wani ƙwararren likita Dr. Nasiru Sani Gwarzo. To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko za ka ga cewa duk sun ga irin wannan halin kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku akwai mataki na hawa akwai mataki shine ake kira rising face akwai mataki na rage karuwar ta wato shine Eh, plateau phase wanda za ta dan rankwata dan daidaita sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankwafowa tana ƙasa har wata awayi gari babu ita to a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne kuma hauhawan za ka ga cewa idan kana kirga da ana ƙara ɗaya biyu yana zama sha biyar ishirin da biyar to yanzu sai dai ka ga awayi gari ana samun tahi to abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba ɗaukar matakan tsaro ba za a wayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa kuma kusan adadi mai kama da wannan suna mutuwa to wannan shine abun tsoron amma daman wannan annoba ta gaji haka sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ba kuma wai ya dakatar da ita kamar a ce an waye gari gaba ɗaya wata ranar babu ko ɗaya ba a'a sai dai ta ɗan rinka kofowa har sannan a hankali zama ta ta ta ta A cewar shugaban sashen bincike kan cutuka masu yaduwa na jami'ar Bayero, Farfesa Abba Isa, ya gargadi ne cewa yanzu fa girman wannan cuta abin ya kai la haula wala kota. To, wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan najeriya musamman a arewacin najeriya wato abin da yake faruwa shine cewa alkalima suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma karuwar yawan mutane da da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta 92 daga jihar kano a gaida hassan mai na kai na Masu sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azini kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na uku na ansoshin tambayoyin masu mu da daman gaske da suka hada da Mansur Babu na faɗa da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma Masak. da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Alhaji Baradada Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma babi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraronmu game da cutar lasa fiba da ke barna akasari a arewacin Najeriya. To bari mu fara da kashi na ukun na ansoshin tambayoyin ɗimbin masu sauraronmu game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin corona coronavirus da dai sauransu kai har zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na uku na ansoshin da ya ba sannan abubuwan da ya kamata mutane su kara sani shine akwai sirri da yawa a cikin watan ramadana daga cikin asrar ma'ana sirrorin da ke cikin watan ramadana shine kamar misali in aka ce yau ɗaya ga watan ramadan to alkhairin da yake cikin wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan to gaba ɗaya ya kunshi watan ya kunshi lokacin ya kuma kunshi dukkan wani ibada da za a yi a ciki gobe misali biyu ga wata jibi uku ga wata har zuwa talatin ko ashirin da tara ga watan ramadan dukkan ranar da ta biyo baya alkhairinta ta fi ta wacce ta gabata a baya misali in yau aka ce biyar ne ko goma ga watan ramadana to alkhairin da muka aikata da ladan da za mu samu wadda za mu yi in Allah ya kai mu gobe sha biyu ko sha uku ga watan Ramadana musamman ma a cikin goman ƙarshe alkhairan suna ninkuwa kuma suna yawaita fiye da abin da muka yi a sauran kwanaki na farkon ramadana saboda haka watan ramadana ba wata ne wanda yake na raki ba ba wata ne wanda yake na ainihin wato kasala ba ba wata ba ne wanda yake na a zauna a shantake mutum kamar an dora masa duniya a ka wani ma kaga yana bakin ciki don ya kai azumi a'a inda zai fahimci ladan da yake samu da farin cikin da Allah maɗaukakin sarki yake yi da shi a lokacin da yake ibadan nan ta azumi da kuma ma cikin watan Ramadana ɗin baki ɗaya to babu shakka da ma mun yi burin cewa ina ma a ce dukkan watannin nan saura goma sha ɗaya duk su ma ramadana ne a cikinsu da haka yana da kyau mu ƙara ayyukan alkhairi mu sadar da zumunci ko ta hanyar waya mu sadar da ainihin wato alkhairai ko ta hanyar sakin fuska da farantawa iyalanmu da danginmu da makwabtanmu da shugabanninmu da ma waɗanda musulmi ne da ma waɗanda ba musulmi ba da kuma yi wa ƙasashenmu addu'o'i na fatan alkhairi to babu shakka idan muna waɗannan abubuwa a cikin ramadana allah yana ƙara son mu yana ƙara farin ciki a tare da mu kuma duk abubuwan da muka roƙa ko da ba mu ɗaga hannu ko mun ambata ba Allah ya gani a cikin zukatanmu nan take sai kaga ana ta samun biyan bukata ana samun walwala kuma ana samun ƙarin zaman lafiya da ci gaba hatta wannan cutar ba mai barazana sai kaga gaba ɗaya ta zamo tarihi da labari don me Allah yana kishin bayinsa kuma yana ƙaunar bayinsa musamman ma bayin da suka tarkata suka koma zuwa gare shi don neman yardarsa Allah ka sa muna daga cikinsu sa'annan kuma a ah, mai tambaya aka sake cewa me ya bambanta goman karshe da sauran ranaku na watan azumi na ramadana to babu shakka akwai bambanci da yawa domin a cikin wannan goma ta karshe din ne na ramadana na farko ake samun wannan dare na lailatul qadari wadda dare ne wanda yake allah ya sanya abubuwa na ban mamaki na al'ajabi da kuma baiwa a ciki wadda idan mutum ya dace ya yi ibada ko da raka'a biyu ce ta sallah ko kuma ya karanta alkur'ani ko da a ce sura ɗaya ce ko rabin sura ko abin da ya sauka gare shi ko ya dace a wannan lokaci ya keɓe ya yi istighfari ko ya yi hailala ko ya yi wani abin da Allah yake umurtansa ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama to za a rubuta mishi lada kamar da Allah ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن min kulli كل أمر سلام hatta حتى مطلع الفجر كاغا wannan yana karantar da mu ma me ake kira lailatul qadr din tukunna sai ce a lailatul qadr khairun min alf shahr dare ɗaya na lailatul qadar ɗin nan hairun shine mafi alkhairi min alfi shahar daga ainihin wato watanni guda dubu yau in kai lissafi wata dubu akalla zai baka shekara tamanin da uku da wasu kwanaki ko kuma shekara tamanin da hudu a jimlance to a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu allah ya karɓe ta a wannan daren za a bashi lada akalla wanda ya yi ainihin watanni dubu yana ibada to sai kai lissafi gaba daya mutum nawa ne ke iya samun su shekara tamanin ma a cikin mu a duniya kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1441 na hijira ka dace da lailatul kadari kafin wannan shekarar ma a baya ka dace da lailatul kadari akalla guda goma ko kuma tun daga balagar har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul kadari akalla guda ashirin ko talatin to ka yi lissafi shekara tamanin da hurhudu ko da uku uku sau tamanin sau ashirin ko talatin kaga shekarun suna da yawa saboda haka wannan lailatul kadar da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara ɗari biyu a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara ɗari biyar kusan shekara dubu ko fiye da haka akwai waɗanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarunmu da ba sa wuce sittin saba'in tamanin in an yi ainin ne a samu mai ɗari ɗari da to amma za ka iske in aka tara ayyukanmu ayyukanmu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukansu saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadar din da bai ba ma wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kamar yayi ainihin ibada na na shekara 80 da wani abu sa'an nan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijinsa ya yi ko a jam'i ko shi kaɗai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah maɗaukakin sarki ya tanadama dama wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da lailatul kadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan ramadan din yana ƙara kusantar allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu allah sannan kuma allah maɗaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wadda allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne don haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe don haka kuma kamar da muka yi bayani a baya ramadana kwanakin suna karewa ne alkhairinsa suna karuwa رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود غفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل الموت sai kuma babi na ƙarshe na ansoshin masu sauraronmu da dama waɗanda ke son jin tarihi da kuma bayani kan cutar lasa ba wadda akasari ke addabar 'yan najeriya musamman ma a yankin arewa idan masu tambayar na saurare ga babi na ƙarshen na ansoshin da wakilin sashen hausa a bauchi abdulwahab muhammad ya samo daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar abakar tafa lewa da ke bauchi dr ibrahim mai kuɗi wanda Abdulhab zai ɗan koma baya kaɗan ya ɗora daga inda yake tambayar su cewa. To, kamar gidan wannan mai ciwo ɗin kafin a kai shi asibiti. Yaya za a je na feshe gidan sannan kuma bayan ya mutu mutane za su iya yin amfani da kayansa kamar sutura wanda yake in an zo kamar da ake cewa gado a raba mutane aka su yi amfani da ita <laughs> to lallai dai shi da zarar an ce an samu bullan cutar abinda ma'aikatan lafiya suka yi shine sukan yi kokari su ga cewa duk wanda ya zo in contact da me shi wannan kwayan cutar an ɗauko shi an je an gwada shi yawa akan killace sunan su 'yan lokuta yayin da ake gwajin bayan an yi gwajin in gwajin ya fito ya tabbata cewa mutum bai tattare da wannan kwayan cutar to shi kenan sai a sallame shi yayin da aka fahimci cewa ya ta tattare da wannan kwayan cutar to sai a killace shi ma fara masa jinya haka zalika shi ma kuma za a nemi waɗanda suka yi mu'amala da shi su ma a samu a killace su a biya a tamu tabbacin cewa basa da shi so tun da haka ne haga gida da wasu kayayyakinsa su ma ana tsammani ba maki suna tattare da kwayon cutan kenan saboda haka akan yi feshi wa gidajen ko gidan da mutane da suke da wannan cutar akan je a musu feshi sosai na musamman sa'annan kaya kuma to ba za a ce a yi amfani da kayansa ba sai dai in an riga an yi treating kayan su ma don ta yiwu in akwai wanda suke da training na Eh, zuwa su zo su saka kayan su wanke a sa masa wasu kwayoyin magani da sauransu hakan nan koro magani a tabbatar an yi tiriti din kayan to an ba haka ba mafi alaka a kona kayan shi ne mafi duk da dokta da ya ce wannan cuta bai da nasara da cutar nan da take addabi duniya halin yanzu wato coronavirus na ga bisa ga bayaninka matakan da ake ɗauka wajen wato magance cutar coronavirus shi ma haka ake ɗaukan wannan mataki ko? eh kusan haka ne saboda ai ba su kadai ba duk wani cuta wanda ya kasance yana da saurin kama mutum daga zuwa mutum mutum yana ya dauka cutar ya bada da shi wani akan lokaci to duk irin wannan cutar ana yi kokari ga ga cewa an killace shi wato ba wani sababa ne zancen isolation ko asibitocin mun ga tafi kowane daki zaka je ka samu akwai inda ake ajiye shi cewa wannan isolation ne wato shi waje ne kebebe na musamman na wasu mutane da suke dauke da cuta da zai iya saurin kama ko irin saurin harban mutane akan ajiye su ne a waje guda na musamman so kusan suna nan irin nau'in cututtuka da suke yawan harban mutane ah, ta kuke ku gane mutum in ya warke daga wannan cuta bayan ya kamu da ita eh, ganewa kenan yayin da aka ce mutum shi alamomin ya daina zuwa kamar an ce akwai alaman zazzabi su ciwon kai da sauransu da zara an ga cewa wani alamomin ba su to sai a ɗauki jinin ka kuma a je a sake kai shi laboratory a je a sake gwadawa idan an gwada shi ne zai gwada in har yanzu kana ɗauke da kwayan cutar zai gwada in kuma baka ɗauki zai gwada to in ya tabbatar cewa baka ɗauke da shi to an samu tabbacin cewa eh hakika ka samu sauki kenan ba wannan cuta a jikinka. to ana warkewa ko daga wannan cuta ya eh, kwarai da gaske ana warkewa sosai ma kuwa ga sunan da yawa suna warkewa kuma kamar shi lasama yawan mutuwa din akasari wato kashi ɗaya ne cikin ɗari ake samun eh, mutuwa din 1% ne of 100 a ah, mutuwansa shi yasa Eh, ba su ake mutuwa sosai ba kuma in dai an tsaya an yi kula da shi an yi jinya akan samu waraka sosai sosai amma akan samu kuma cases na masu mutuwa kamar masu wanda shekarun su ya riga ya tura ko kuma mata masu juna biyu ya fi musu illa to da karshe karshe wani shawara ne za ka baiwa al'umma dangane da wannan cuta na zazzabin lasa to shawara kenan mutane su zamo suna kula da tsaftan su tsaftan jiki da tsaftan muhalli ya kasance shi muhallinka kullum yana tsaftace ya kasance kwanuka da abu a kayayyakin aiki da wasu abinci da sauransu duka ya kasance an killace su an rufe su ya zama yadda dai shi bera tun da bera ne yake rike da yake tattare da shi wannan kwayan cuta ya kasance duk yadda ake akwai bera a yi kokari a ga cewa an kore su musamman akwai wani al'ada da muke na ajiye kyanwa wato su kuliya kenan a gida wanda bera suna tsoron su don akwai kyanwa haga bera ba ma za su zo ba in ko bera bai zo ba to babu zancen eh, eh, shi wannan cuta. To sai a kasance da mu makon gobe don jin babi na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ke ansa da tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma Dr. Ibrahim Maikudi wanda ya ansa mana tambayoyi kan cutar lasa ba. sai kuma wakilinmu a Bauchi Abdulhab Muhammad da kuma mu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga Washington DC. Wasanni a takaice. karo na biyu kenan da dan wasan najeriya john michael obi ya rarraba tallafin kayayyakin abinci ga mabukata a kasarsa ta haihuwa a lokacin dokar zama gida sakamakon annobar coronavirus michael wanda ya yi irin wannan karimcin na farko makonni biyu da suka gabata a wannan karon kuma ya rarraba buhunan shinkafa da wake da kuma taliya ga wasu mabukata a jos babban birnin jihar filato tsohon kaftin din na kungiyar super eagles ta nigeria da ya taɓa taka leda a kungiyar chelsea ta ingila ya sami wata 'yar tankiya da kungiyarsa ta trabzonspor ta kasar turkiya inda yanzu haka ake raɗe-raɗin yiwuwar komawarsa wata kungiya a kasar brazil wata kotu a amurka ta yi watsi da wata kara da 'yan wasan kwallon kafa mata na kasar suka shigar inda suke neman a rika biyan su daidai da yadda ake biyan takwarorin su maza a bara ne 'yan kungiyar kwallon kasar amurka ta mata su 28 suka gurfanar da hukumar kwallon kasar a gaban kotu inda suka nemi da a biya su diya ta dala amurka miliyan 66 akan zargin tauye musu haƙoƙi da aka yi alkalin kotun haka kuma ya yi watsi da da'awar da matan 'yan kwallon suka yi na cewa ba a biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata to sai dai mai magana da yawun 'yan wasan ta ce suna shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun nan ba da jimawa ba dan wasan kungiyar chelsea ta ingila william yana nan yana duba yiwuwar sake haɗewa da tsohon mai gidansa jose mourinho ta hanyar komawa kungiyar tottenham dan wasan dan kasar brazil zai kammala kwantaragin sa kungiyar ta chelsea ba tare da sabuntawa ba william ya ce yana tattaunawa da kocin na ta tanama kai a kai duk da yake a can baya an yi ta ta'allaka shi da komawa kungiyar barcelona ko kuma psg ya koma chelsea ne daga kungiyar anzi ta kasar rasha shekaru bakwai da suka gabata murtala faruk sanyin na a washington dc A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe ga tasirin azumin watan Ramadan. muhammad sani wanda ake cewa malam iya a nan babban birnin da magaran jamhuriyar nijar dan uwa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa azumi yakan karya sha'awa yaro ko matashi wanda yake ya dan yan shekaru haka daga sha biyar abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi annabi yake ce mana fa alaikum bi saum fa innahu lahu wija saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala saboda ita sha'awa ita ke taro abubuwa na shirme dina ali yake ce mana rukibal rukibal hayawan min shahawatin bila aql wa rukibal mala'ika min aqlin bila shahawa wa rukibal insan min kilayhima dina ali yace Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa gare ta bata da hankali shi kuma mala'ika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halice shi da duka biyu ga sha'awa ga hankali sai na Ali yace wato idan sha'awar shi ta hau sama ta yi ƙarfin hankalin shi dan adam sai ya koma sara dunal haiwan sai ya koma dabba mata shi sai ka ga ya taba abin da ba nashi ba sha'awa kenan shi ko azumi yana karya sha'awa wato ba ba ba ba tsahi ba kadai matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi saboda suke da karhi a jika sannan suke da sha'awa mai ƙarhin gaske ita ko sha'awa takan hallaka mutum a duniya kenan matasa ina kiran ku tun da ƙarhin ku wato ku saba annabi ki gama nake cewa at-taubatu hasanatun tuba abu ce mai kyau walakin inda shababi hasan a wurin matasa ta yi kyau da samari matasa ina kira a gare ku wannan azumi dama ce Allah ya bamu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya ubangiji ta'ala ya gafarta zunubanmu ya yahi mana laihuhukanmu ya ba mu ƙarhi akan wato kada mu yi hankali kuma za ka ga mutum wai da sahe sai a tarki wani wani kallon uh, filin wai na rage wuni ladan azumin ka ne kake rage ka rage wa azumin lada kenan ka ɓata lokacin ka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sarfilo hashim gumal ya dawo da takaitattun labaran duniya yayin da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban koriya ta arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba sai ga shi kim jong un ya sake bayyana cikin jama'a a karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani gidan rediyon gwamnatin koriya ta arewa ya ce jiya juma'a shugaba kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke sunchon Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar corona coronavirus warkewa cikin sauri. Wanda shi ne magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaƙi da cutar COVID-19. Hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya Juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar covid-19 ta kwantar fadar shugaban amurka ta white house ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa anthony fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin trump ke gudanar da annobar covid-19 don bayar da shaida ranar laraba yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus ana kan sake jan daga a wanda ɗaɗɗan wuri mai cike da sarƙaƙiyar siyasa yayin da jiragen yakin ruwan amurka da china ke yawaita sintiri a tekun kudancin china a wannan satin amurka ta gudanar da atisayen jaddada 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin china har sau biyu jiragen yakin ruwan amurka na uss bari da uss banka hill duk sun fara atisayensu sun kuma kammala a wuraren da muka ga dama kamar yadda muka saba a cewar mai magana da yawun hedkwatar tsaron amurka ta pentagon jonathan hoffman ga manema labarai jiya juma'a kasar philippines za ta saki fursunoni kimanin dubu goma yayin da kasar ke kokarin dakatar da yaduwar coronavirus a gidajen yaranta masu cunkoso a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labaran faransa da yake magana da manema labarai yau asabar babban alkalin kotun koli mario victor leonel ya ce matakin ya baiwa kananan kotuna umarnin sakin fursunonin da suke jiran shari'a saboda ba za su ibiya kudaden su ba. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau aisha sula ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc